sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 19,31,49,60 sai kuma kilohaz 1,530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin FM na rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noman da dalol da kuma niya. ko kuma BOA Afrik zango na 200.5 a kasar Ghana ana iya kama mu a Alfa Radio Kumasi sai kuma ta hanyar sadarwar intanet a koda yaushe akan BOA Hausa.com ko sashin Hausa.com. Masu sauraronmu Assalamu alaikum da fatan kun tashi lafiya. Yanzu ma Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Alheri Grace Abdu da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke kawo muku wannan shirin yau ma Alhamis 27 ga watan Disamba 2018 a daidai wannan lokaci. kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai. To Hafiz hukumar tsaron farin kaya ta Najeriya DSS ta ce ta mika dogarin uwar gidan shugaban kasar Aisha Buhari babban sufurtendent ɗan sanda Sani Muhammad Baba Inna ga hukumar 'yan sandan kasar. Hukumar kare kan iyakokin Amurka ta ba da umarnin yin canje-canje a yadda ake kulawa da ƙananan yara 'yan ƙasa da shekaru tara biyu bayan mutuwar ƙananan yara biyu 'yan asalin ƙasar Guatemala a hannun su. 'yan kiri sun yi cinikin sama da dala miliyan dubu takwas da hamsin a kirsimetin bana yayin da kamfanin sai da kaya ta hanyar intanet amazon ya ce ya tura wa masu sayar da kayan sayayyar kirsimeti kaya miliyan 100 a nan amurka kaɗai. kanun labaran kenan bayan labaran duniya za ku ji cewa wasu 'yan bindiga a jihar neja sun yi garkuwa da mutane goma sha biyar tare da hallaka mutane biyu haka kuma za ku ji cewa babban hafsan sojojin najeriya ya ziyarci sojoji a dalwa da ke jihar borno sai kuma shirin domin iyali na alheri grace abdu kafin waɗannan duka ga halin da duniyar ta wayi gari jama'a assalamu alaikum barkamu da asuba ga cikakkun labaran mai karantawa alheri grace abdu shugaba donald trump ya yi tafiya. ta bazata zuwa iraki jiya laraba inda ya ziyarci da dakarun amurka da aka girke a wurin trump da uwar gida melania trump sun sauka a sansanin mayakan sama na al-assad da ke yammacin iraki da karfe 7 da minti 16 na yamma agogon iraki sun tashi daga washington zuwa wannan ziyarar bazatan ranar kirsimeti da daddare suka ziyarci da karun mu da manyan jami'an soji domin su gode masu sabili da aikin da suke yi da na nasarorin da suka cimma da kuma sadaukar da rayukansu su kuma yi masu barka da kirsimeti ji kakakin fada white house sarah sanders a sakonta na twitter jiya da yamma wannan ce ziyarar trump ta farko zuwa wani wuri da ake tashin hankali tun da ya zama shugaban kasa wannan tafiyar tasa dai kusan sai ka ce cikin sirri aka yi ta a jawabinsa ga dakarun trump ya kare shawarar da ya yanki ta janyewa daga syria ya ce an kare lagon kungiyar is baki daya kuma yanzu an ruguza daular su hukumar kwastan da kare kan iyakar amurka ta ba da umarnin yin waɗansu canje-canje a yadda ake kulawa da ƙananan yara 'yan ƙasa shekaru tara biyu bayan mutuwar wani karamin yaro ɗan shekaru takwas ɗan asalin ƙasar guatemala yayin da suke tsare a hannun amurka jami'an hukumar tsaron cikin gida da na tsaron kan iyaka sun gana da manema labarai kai tsaye ta wayar tarho inda suka bayyana cewa sun kammala gwada lafiyar kusan dukan ƙananan yaran da ke ƙarƙashin kulawar jami'an tsaron kan iyakan ɗaya daga cikin canje-canje da dama da za a aiwatar bayan mutuwar ƙananan yara biyu cikin wannan wata. Felipe Gomez Olonzo, ƙaramin yaro ɗan Guatemala, ya rasu ne a daren jajibirin Kirsimeti 'yan sa'o'i kafin aka binne ƙaramar yarinyar na 'yan shekaru bakwai a ƙauyensu da talauci wa katutu. Jami'an hukumar tsaron cikin gidan sun ce sun nemi taimakon dogarawan kan iyaka. da ma'aikatan tsaron amurka da cibiyar yaƙi da ɓallar cututtuka ta amurka da kuma waɗansu cibiyoyi sai dai basu bayyana ko ƙananan yara nawa ne ke hannunsu a halin yanzu ba hukumar tsaron farin kaya ta najeriya dss ta mika dogarin uwar gidan shugaban ƙasar aisha buhari babban sufritedan ɗan sanda sani muhammad baba inna ga hukumar 'yan sandan ƙasar hukumar ta bayyana haka ne a wata sanarwa da jami'in hulɗa da jama'a na rundunar farin kaya peter ofunanya ya miƙa ga manema labarai a daren jiya wakilinmu hassan maina kaina na ɗauke da ƙarin bayani tun a dai ranar 22 ga watan satumba ne hukumar ta dss ke rike da dogarin na'uwar gidan shugaban kasa bisa zargin ciwa-ciwa da amsar makudan kudade daga hannun wasu hamshakan 'yan najeriya da sunan aisha buhari zarge-zargen da iyalan wannan dan sanda suka karyata hukumar ta dss ta ce iya bincikenta babu inda matar shugaban kasa ta sa shi ya amshi kuɗi ko wani abin hasafi daga wurin kowa da sunanta kafin yanzu dai kusan watanni hudu kenan wannan jami'in dan sanda da ke hannun jami'an hukumar ta dss ba tare da sun gurfanar da shi gaban kotu ba al'amarin da ya sa kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama suka yi tayan allah wadai da ita kanta uwar gidan shugaban ƙasar da ma hukumar ta dss rahoton hassan maina kaina kuna tare ne da sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc waɗansu ƙungiyoyin agaji na ƙasa da ƙasa guda biyu sun ƙaddamar da wani shirin tallafawa 'yan mata da ke zaune a ƙauyukan ƙasar malawi da nufin kula da lafiyar su da kuma ganin sun ci gaba da makaranta cibiyoyin suna gudanar da aikin ne a lardin mulanje inda kwayar cutar hiv da ke haifar da ciwon kanjamau ke yaduwa kamar wutar daji cibiyoyin santabele da kuma global aids interface alliance da ake kira giya a takaice su ne suka kaddamar da wannan shirin lusu misali jami'ar gudanarwa ta cibiyar gaye ta ce bara sun sami kimanin ɗaliban makarantar sakandare 26 waɗanda suka daina shiga makaranta kuma kashi 80 cikin 100 'yan mata ne waɗansu suka yi aure waɗansu kuma suka yi ciki a gida ƙasar malawi ce aka fi yi wa ƙananan yara mata aure a duniya da wuri inda rabin su ake masu aure kafin su cika shekaru goma sha takwas kasar kuma tana fama da cutar kanjamau inda kimanin kashi goma cikin ɗari na al'ummar kasar ke ɗauke da kwayar cutar daga cikin waɗannan adadin kuma kashi saba'in cikin ɗari mata ne bisa ga rahoton cibiyar yaƙi da cutar kanjamau ta majalisar ɗinkin duniya misali ta bayyana cewa talauci yake tilastawa mata da ƙananan yara mata shiga rayuwar da ke kai su ga kamuwa da cutar kanjamau. daga ƙarshe ciniki da 'yan kiri suka yi yayin bikin kirsimeti bana a nan amurka ya karu da kashi biyar cikin ɗari inda aka yi cinikin sama da dala miliyan dubu takwas da hamsin bisa ga rahoton tattara bayanai na mastercard da ake aka fitar jiya laraba dandalin da ke tattara adadin cinikin da 'yan ƙiri suka yi ta hanyoyin da ake biyan kuɗi ko dai ta kati ko tsabar kuɗi ko kuma amfani da takardar banki wato cek ya tara adadin kudin da aka kashe tsakanin 1 ga watan nuwamba zuwa 24 ga watan disamba bisa ga rahoton saye da sayarwa ta hanyar sadarwar intanet ya karu da kashi 19 cikin 100 ya sa shekara ta 2018 nan ta kasance shekarar da 'yan kiri suka fi ciniki cikin shekaru shida kamfanin amazon ya sanar da cewa a wannan shekarar ya tura abokan cinikansa kayayyaki miliyan dubu kyauta waɗanda suke da rajistar abokan ciniki na ɗan gata da ake kira prime alheri grace abdu aka saurara da labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a nan birnin washington dc yanzu kuma sai rahotanninmu kuma za mu fara ne daga jihar Neja a Najeriya inda wasu 'yan bindiga suka yi garkuwa da mutane goma sha biyar tare da hallaka mutane biyu a ƙauyen Mangoro da ke kan iyakar jihohin Neja da Kaduna. Bayanai dai sun nuna cewa an kai harin ne a jajiberin Kirsimeti kamar yadda wani mazaunin yankin ya faɗa wa wakilinmu Mustapha Nasiru Batsari. ana gobe christmas jajiberin christmas sai aka ga wayannan miyagun da mashina over an kirga sun kai 60 something a mashina sun yi goyo biyu da bindigogi miyagun bindigogi sai suka tsaye da motoci da suke dawa yan gwada mutum goma yan sarkin fawa mutum biyar over 15 people suka yi kidnapping suka shigar da su daji akwai wani ma babawa waɗannan sarkin fawa yana cikin su so jiya kuma suka tare hanya da suka tare hanya suka kashe wani dan kabu kabu because ya ga dan bindiga gaba yana so ya jiya suka halbe shi to yanzu ma wasu yaran guda biyu yanzu ma za a yi musu zanen idan ne a karshen su biyu. Gwamnatin jihar Nejan dai ta ce tana ƙoƙarin taimakawa jami'an tsaro domin shawo kan wannan matsala ta garkuwa da jama'a da ke ƙara ta'azzara. Amma kwamishinan labarai na jihar nejan Alhaji Danjin Masallau ya ce suna neman ɗauki daga gwamnatin tarayyar Najeriya. Ka san abin nan ya fi ƙarfin ba ma a jihar Neja ba ne. Akwai spill over wasu aka ce daga Jamfara wasu zuwa ta hanyoyin Kaduna dinnan suna shigowa. Shugaban kungiyar Miyetti Allah a Najeriya Alhaji Muhammadu Kiruwa da ya kaddamar da shugabannin kungiyoyin sa kai a daidai lokacin da wannan al'amari na garkuwa da jama'a ke faruwa a jihar Niger ya ce za su taimaka wajen cafko waɗannan miyagu. batun garkuwa da mutane yanzu ta hanyar waɗannan mutanen da aka kaddama aka jawo su ta hanyar su ana iya samun sirrin da zai sa ma waɗannan masu garkuwar mutane su shigo hannu kuma cikin jawaban mu mun ce ko mutum ya zo ya tuba ko kuma ya kokari ya ba inda yake aikata wannan laihi ko kuma a ɗauki mataki da hukuma a ɓatar da shi. Rundunar 'yan sandan jihar Niger ta tabbatar da aukuwar lamarin sace mutanen goma sha biyar da dukkaninsu 'yan asalin jihar Niger ne. Kakakin 'yan sandan sandan jihar Niger DSP Abubakar Dan Inna ya shaida min ta wayar salula cewa suna haɗa hannu da rundunar 'yan sandan jihar Kaduna domin zakulo waɗanda suka aikata wannan ta'asa. Shi abun iyaka ne, ko tsakanin Niger da abu nan dole za a aiki na haɗin gwiwa da bayani da kuma kai kasance nan duk 'yan Niger ne kuma 'yan Najeriya ne, kuma rundunar 'yan sanda ta Najeriya ce. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya. A gai da Mustapha Nasir Batsari yanzu kuma sai jihar Borno inda babban hafsan sojojin Najeriya tukur buratai ya ziyarci sojoji a Delaware da ke karamar hukumar Kwandiga don gudanar da bikin Kirsimeti tare da sojojin a wata karamar bariki ga Haruna Dauda biyu da ƙarin bayani. You must take note that for the past three and a half years, we have started the process of uh, clearing the northeast of the Boko Haram terrorists. General Bulote ya ce za ku iya tunawa a shekaru uku da rabi da suka gabata mun fara kawai yayan kungiyar Boko Haram a shiyar arewa maso gabacin Najeriya kuma mun yi kokari matuka na haka ban ga dalilin da yanzu hakan za mu mai da hannun agogo baya ba wajen wannan yaki da muke da 'yan ta'adda. ba za mu yadda hakan ya faru ba dole ne ku ci gaba da kasancewa a cikin ku. kuma ku dinga maida musu martani ku bi su har zuwa matattaransu wannan shine abin da ya kamata mu yi kuma dole mu yi hakan ci dole ne ku gano inda suke buya da kuma yadda suke kai komo da ma gano matattaransu zama a wuri ɗaya ba zai ba ku damar yin yadda ya kamata ba ko kun lantar da waɗannan 'yan tsiraru yadda ya kamata yin hakan yana da muhimmanci kwarai da gaske dole ku tashi tsaye tabbatar cewa kun kawo ƙarshen waɗannan 'yan tsiraru da ya ce dole ne ku karanci yin da waɗannan dazuzzukan suke da kuma dukkanin hanyoyin da suke wannan daji don ku dinga yi musu kwantan bauna ya ce kuma muna sa ran za ku kara himma a shekarar 2019 da za mu shiga don haka ina muku barka da kirsimeti da kuma sabuwar shekara a cewar lieutenant general yusuf tukur baratai na kuma tambayi wani jami'in soja game da wannan ziyara babban hafsan sojojin ƙasar najeriya ya kai musu dadi abin da ke cewa eh, ni ne kwafra tahir muhammad kuma eh, sojan e company dalwa wanda 192 bataliya da yake maiduguri sai magana zuwan shi nan lallai ya kara karfin gwiwa kuma ya kara ma sojoji daraja da martaba idan duniya ƙananan sojoji sun yi farin ciki da zuwan shi sa'annan kuma ya nuna cewa yana tare da su so wannan ba karamin abu bane a ce ba shugabanku ko da a ce ubanku ne a gida ya ɗau abinci yana baku yana ƙara danƙon dangantaka kuma yana kara san juna tsakaninku wannan ba karamin abu bane an da liyafan cin abincin kirsimeti ne da wasu manya-manyan janarorin sojoji karkashin jagorancin lieutenant general yusuf tukur buratan da wasu kananan sojoji da mata wagar 'yan jaridu a wannan ƙauye da ake kira dalwa da kuma kan hanyar shiga dajin sambisa haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya La ilaha illallah Muhammad Rasulullah ba gwani sai Allah Allah ka taimaki soja ko gidan su ko dadali ko a bakin daga ko gidan su ko gun yaƙi. kun ji gangan soja soja ban baku na gode kai ban baku iyalan gwamna na gwamna ga rawa ga yaƙi soja birni man hanka ka kowa ga bakin ku zai ga farin ku dan hankalin maza ya tashi zuciyar maza ta kafin mu ci gaba ga wannan saƙon. Masu mu albishirinku yayin da ake tunkarar zaben 2019 a Najeriya. Sashen Hausa na muryar Amurka ya yi wasu hirarraki na musamman da 'yan takarar shugaban ƙasa na jam'iyya mai mulki ta APC, shugaba mai ci Muhammadu Buhari. da Atiku Abubakar na jam'iyyar adawa ta PDP. Inda suka yi magana akan batutuwa da dama da suka shafi tsaro matsalar cin hanci da rashawa da tattalin arziki da dai sauransu. Ba san ka taɓa jin magana kabal, ka taɓa jin magana ana magana kabal kabal kabal akwai kabal kabal wata rukunin mutane ne su suke jan ragama gwamnati ba kai ba. Ka taɓa jin magana nan kan ɗimi za ka ce kan shi har da uwar kamata a magana su kwanan ba. wannan ruwanta wannan ya nuna da demokaradiyya ta kenan wato kowa ma na iya faɗin abin da ya ga dama amma ai magana daban su faɗi abin da kabar ɗin suka zo suka shirya suka tilasta ni na su faɗi abu ɗaya. Mai magana a Amerika sun ce baka iya zuwa Amerika. to me zan je ma in yi Amerika ne to sun ce in ka je Amerika za a kama ka kayi laifi kayi me to ina laifi ka ba? ina ne ba za a kama ni ba a ranar ɗaya ga watan janairun shekarar 2019 za mu fara watsa waɗannan hirarraki a jerin shirye-shiryenmu sai ku kasance tare da sashen hausa na muryar amurka domin sauraron yadda waɗannan hirarraki suka gudana kada ku bari a baku labari Ina gidan ƙasa yake kwana waiwayo ga 'yan baya ce akan hanya. Har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogon ma'anan Washington na cewa karfe ɗaya da minti goma sha bakwai na asuba. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Ya Allah ya Allah na Allah ni kuɗin fom ɗin nan in dai ba wata bace ko matar wani to ba ta ciki saboda miliyan uku da dubu ɗari biyar idan an ban ita jarin da zan yi yana da yawa wannan kuma kawai ya tafi an ce non refundable idan muna da wakilcin mata mai murza kuli-kuli daga gida so muke a hau jirgi maimakon biskit da lemo a ba da kuli-kulin najeriya a ci a ce shi ake intatenin mutane tuni maganin mantuwa Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu da sake saduwa da kuwa wannan shiri na domin iyali wanda a yau shirin ya kasance na ƙarshe a shekara ta 2018. Yau ma shirin yana tuna baya. Bayan da gwamnatin tarayyar Najeriya ta sanar a watan Mayu cewa ta ciyar da yaran makaranta miliyan bakwai da dubu ɗari hudu a jihohi 22 na Najeriya yayin da shirin ya samar da aikin dafa abinci ga mata sama da dubu saba'in da biyar. Shirin domin iyali ya zaga waɗansu jihohin arewacin Najeriya inda aka fara aiwatar da shi domin nazarin nasarori da kuma kalubalai da shirin ciyar da yaran ke fuskanta. Yayin wannan ziyarar gani da idan ne kuma muka tarar ana raba wa yara abinci a takarda a wata makarantar da ke birnin Kano. Ga waɗansu ɓangarorin hirarrakin da muka gabata a shirin da muka ɗauki makonni muna bibiya akan wannan lamari. sunana isa ya aji na biyar ana kawo shinkafa ana kawo makaroni ana kawo madara hmm. ana kawo biskit to kullum kullum ake kawo a'a ba kullum kullum ba wani sa'in ana kawo wani sa'in ba a kawo yawa da wasu ana kawo shinkafa makaroni hmm. biskit da yogurt da sauran dai kayayyaki daɗinsu yana daidai da irin wannan ake baki a gidan ku a'a wanne ne ya fi wani daɗi na gida suna na shamsiya idris rana rana ce dai wani san in an kawo wani san ba za a kawo ba amma kwanakin can baya ba a kawo sosai ba a yanayin zuwan ɗalibai dai ana samu yara sukan zo saboda wannan abinci but amma wajen yanayin kawo abincin akwai wata taliya cakwalkwalaliya da ake da ita suke wannan abincin dai da ke ana dan test kaga in an ka dole a samu a dan yi test din abincin saboda yara za mu ba kanana ba manya bane ba da na a ce kowa ya fita kan gaskiya ba ta da kyau a canja yanayin ta ba kyau ba kuma ta da daɗi kamata ya a ce kowane yaro a zubo masa abincinsa a irin dan take away din nan wani dan soso shine zai fi kuma wasu iyayen daman dan talaka aka yi abincin tunda public schools ne a abin zaka ga wani ma ba shi da abincin da zai ci ya fito yana takamar da wannan abincin a ƙasa za ka gani ya zo an kai sha ɗaya ba a bashi abinci ba kaga ai abin ya abin nan batun ciyarwa a makaranta yana tafiya tafiyar hawainiya dai wani lokacin sai a to tiriyan tiriyan wani lokacin kuma sai ga abin ya tsaya sati ɗaya sati biyu sati uku ba a yi ba sai kuma ga an dawo in mun tuntuɓa mun ce me ke faruwa sai su ba a turo musu da kuɗi ba so ana yi amma dai ana samun tsaiko gaskiyar magana kamar 'yan siyasa da suka sa hannunsu a cikin harkar su za su iya sanin ana turo da wannan kuɗin ko amma dai mu ba a yin abinci a damar da shi in wannan ranakun suka wuce sun wuce kenan mace ɗaya ce in ba ta yi ba yau to gobe sai ta haɗu da wani abu rara akan abin da za ta yi mace ɗaya ce na san tana wannan kowane yaro haka a tsari mm. za a dinga ciyar da shi akan naira hamsin hamsin amma na gaba za su kara yanzu dai ba kara ba za a kara za a mai da shi naira saba'in saba'in sun ce mu sayi kwano idan ba za mu iya sayan robar take away ba kamar ni yanda suka ce in ce da yara ɗari da arba'in da takwas sai na sayi robobi ɗari da arba'in da takwas na raba yaran da akwai wanda suke kulla abinci a leda suke kai wato mm. sai suka ce ba sa so a kulla abinci a leda ko dai mutum kullum ya dinga sayan robar take away in sun kaga kuma ya in mutum ya ga ya masa tsada mm. robar take away din nan to ya sayi robobi kamata yi hukumomin gwamnati waɗanda suke da nasaba da abinci su shigo ciki misali duk waɗannan abubuwan ba nafdak registration duk gaba ɗayansu so ba tabbacin cewar masu kyau ne duk da leman da ya gwatsu sannan ya kamata a ce standard organization ta zo ta zo ta ɗanɗana abincin mashin ya kamata ɗan yaro ɗan adam ya samu ya ci abinci ya kamata yaro ya ci ya kai ga labar ɗin da zai tabbatar da abubuwan da ake so misali nutrition ɗin ciki ya zai taimaka wajen inganta lafiya sannan ya kamata su kansu consumer protection agency su zo sannan ita kanta ma'aikatar lafiya ya kamata shigo amma kawai figures ka ji wanda in ka ji sai ka dafa kai in ka ji figures din ga kuma abin da ake bayarwa sai ka dafa kai kuma na da ya kamata in ma ban sani ba su ne su yi domin na tabbatar wundin wani abu ya faru iyayen yara za su iya gurfanar da ita kanta nafda a kotu domin ta gaza yin aikinta ta amma iyayen yara ba su ba na tabbatar wasu kungiyoyi masu zaman kansu za su iya gurfanar da nafda a kotu ana irin wannan consumer protection agency tana gani kuma hakkin su ne a doka Jihar Plateau na ɗaya daga cikin jihohin da aka fara gudanar da shirin inda nan kuma muka sami bayanai cewa. Ingantaccen shiri ne domin ana neman a kara enrollment na yara a makaranta. amma gaskiya tsarin ne bai yi ba kamar a nan makaranta na su biyu ne suke kawowa an ba su kuɗin da za su ciyar da yara hamsin wanda a takaice wayannan yara sun kai kusan ɗari hudu da wani abu kai ka ce a ciyar da yara hamsin wayansu suna ci wayansu suna kallo wannan ciyar wanda aka kawo ya kawo yara na karuwa yanzu muna tot time yanzu nan za a exam yara na zuwa ana iyaye na zuwa roko a karbo yara a makaranta a matsayi na shugaban makaranta idan an kawo abincin nan sai mun yi supervision sai mun an dan ɗiba ko cokali biyu mu taɓa shi mu ɗanɗana mu ji daɗin shi yaran nan suna samun daidai cak abin da an kawo a gaskiya hakika ban ga wani damuwa a wurin ba idan na ce miki na gamsu zan ce miki ban faɗa miki gaskiya ba saboda ni ban yarda ban san waɗanda suke kawo abincin ba biyu shi abinci kuma ba gamsasshen abinci ba ne. na ukun shi ai an kawo abincin ba wai dan ana yunwa ba ne kawai dan a kara taimaka ma yara an yi tsarin ba da abincin bai kai kan wa'yansu wanda ana tunanin ya kamata su ma suna ci ba kaga wancan ba daidai ba ne domin a cikin wasu makarantu akwai nursery classes akwai primary sections wa'yanda suke da primaries su 'yan primaries su suke samu sannan 'yan nozirin ba sa samu kuma kuma su ne kanana kuma suna ganin manyan suna ci sannan ba su ba su samu ba ai wannan ba yi adalci ba Shirin domin iyali ya kuma yi bibiya kan batun damawa da mata a harkokin mulki a Najeriya da masu ruwa da tsaki da muka gayyata suka bayyana cewa. kamar daga zancen kuɗin fom ɗin nan in dai ba wata bace ko matar wani to ba ta ciki saboda miliyan uku da dubu ɗari biyar idan an ban ita jarin da zan yi yana da yawa wannan kuma kawai ya tafi an ce non refundable idan muna da wakilcin mata me murza kuli-kuli daga gida so muke a hau jirgi maimakon biskit da lemu a ba da kuli-kulin najeriya a ci a ce shi ake entertaining mutane gaskiya ne za a ga cewa akwai talauci akwai rashin ilimi akwai rashin aikin yi amma wannan bai kamata su zamanto dalilai na karɓar kuɗi ka zaɓi mutum ba sai ma su kasance dalilai ne da zai sa kai tsayi da ranka ka zaɓi waɗanda za su fito da kai daga cikin waɗannan ƙange-ƙange so idan aka bar siyasar kuɗi ta ci gaba da samun a gindin zama a tsarin siyasar najeriya so ina ƙara tabbatar maka da cewa an ƙara fito da wani abu da za a keɓe mata already dama akwai matsaloli to ni dai na fi so ya zama a zahiri Mm. da gaske an yi niyya a ba mata dama su shiga siyasan nan ba tun ba a je ko ina ba ya zama a baki yanzu abin da ake an ce empowerment an yadda tattalin arziki ya narke an yadda ana cikin ya da kanin wani an yadda uwa kuturwa kaka mai ya ake an yadda cewa nigeria tana cikin hard times ɗinta saboda komai nata yana cikin matsala sakona na ƙarshe shine gaskiya ina kiran mata da maza gaba daya su fahimci menene mulki kuma menene jagoranci kowa za ka zaɓa ka zaɓi wanda ka san zai zamanto kyakkyawan jagora ne kuma yana da inganci kuma zai wa ƙasa adalci zai wa kuma jihar ka adalci zai wa kuma constituency ka adalci in mata kama a zauna a yi rubutu a yarda cewa in kaje gaskiya ba zuwa za ka yi kaɗuma ma kujera ba a da abubuwa wanda lallai lallai zai taimaka wa al'umma kaɗan kenan daga cikin batutuwa da dama da muka taɓo a shirin domin iyali da suka shafi kula da jin daɗin iyali da kuma ci gaban ƙasa a wannan shekara ta dubu biyu da goma sha takwas da ke ƙarewa Za ku iya sauraron dukkan waɗannan shirye-shiryen a shafinanmu na intanet voahausa.com. Yanzu a madadin dukan wakilanmu da suka bada gudunmuwa a shirin domin iyali cikin wannan shekara da ke karewa alheri ke muku fata alheri da kuma fatar za mu ga shekara ta 2019 cikin ƙoshin lafiya da wadata da alheri. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya, komi don su muke, ashe mu maza bayin muke. ashe mu maza bayu muke ashe mu maza bayu muke amma daɗin bautar muke ji balle an a gaida alheri Ƙungiyoyin mata a jamhuriyar Nijar sun gabatarwa hukuma matakan da suke nema a ɗauka domin kawo ƙarshen cin zarafinsu da suka haɗa da samar da inda za su iya kai ƙorafi bisa dalilin cewa. Wai ka gani mutane sun samu wurin zuwa ba sai kin yi nisa ba kowace komina in ta samu tata ba sai kin tafi nesa ba sai ki sai ki kai kara a diba a ga abin da za a yi in ka diba ka gani in ban da nan kwamsariya santarar babu wani wuri da in an abu ya same ka mace ta je da gudu ta je ta kai kara sai ku biyo mu a shirin mu na hantsi kafin mu kammala shirin na wannan zangon ga labarai amma a takaice. shugaba donald trump ya yi tafiyar bazata zuwa iraki jiya laraba inda ya ziyarci dakarun amurka da aka girke a wurin trump da uwar gida melania trump sun sauka a sansanin mayakan sama na al-assad da ke yammacin iraki da karfe 7 da minti 16 na yamma agogon iraki sun tashi daga washington zuwa wannan ziyarar bazatan ranar kirsimeti da daddare sai ziyarci da karinmu da manyan jami'an soji domin su gode masu sabili da aikin da suka yi da nasarori da suka cimma da kuma sadaukar da rayukan su su kuma yi musu barka da kirsimeti in ji kakakin fada white house sarah sanders masu sauraro nan muka kammala shirye-shiryen namu na safiyar yau amma kada ku nisa nan da sa'a ɗaya da rabi za mu sake shigowa da shirin mu na hantsi lokacin da sulamu mini barma zai shigo da shirin na kasa kamar kullum za ku iya sauraron shirye-shiryen namu da duk rahotannin da muka gabatar da ƙari a shafinmu na intanet voahausa.com ko kuma muhawara a shafinmu na facebook da kuma twitter yanzu a madadin duk waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma alheri grace abdu da ta taya ni gabatar da shirin da kuma solomon abu da ya taimaka wajen haɗa shirin da ma injiniyanmu na yau a daryl smith ni muhammad hafiz baballa ke cewa sai an jima. Le Monde aujourd'hui.